صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan mu kuma da sake saduwa da ku a zangon shara hausa radio shi na wannan mace kuma na karshe a wannan rana ta talata da fatan an yi cikin koshin lafiya gajeren abin da muke dauke da su akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirin da suka hada da shirin nan na afirka a yau bayan sa akwai shiri na musamman akan shiga sabon shekarar shamsiya daga nan kuma sai shirin nan na lafiya sai da kula za mu karkare da shirin nan na duniyar mu a yau waɗanda su ne jiran abin da za a saura da yadda Allah a sangon shirin namu na wannan lokaci amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na kokon san san jama'a masu saurari assalamu alaikum yau talata 21 ga watan maris na shekara ta 2023 wanda daidai da 28 ga watan sha'aban na shekarar 1444 hijira kamariya masu saurare kuma san cewa yau ce ranar 1 ga watan farbardin na shekara ta 1402 hijira shamsiya a kasar iran da wasu kasashe da ke makwabtaka da ita sukan gudanar da bukukuwan sabon shekara a rana irin taiwa a kowace shekara ana amfani da wannan tsarin kwanan wata tun kafin zuwan addinin musulunci wato tun lokacin sarakunan farisawa kimanin shekaru 2500 da suka gabata amma bayan zuwan addinin musulunci a kasar farisa malamai suka mayar da kwanan watan ya zama daidai da hijirar manzan allah daga makka zuwa madina amma kuma bisa lissafi na juyawar kwanakin rana akan haka ne ma ake kiran wannan lissafi da kwanan wata na hijira shamsiya kuma akan haka ne lissafin hijira kamariya yakan wuce lissafin shamsiya da kwanaki goma ko kuma kwanaki goma sha ɗaya a kowace shekara kamar yadda hakan ke faruwa a kalandar Grigori. Ana amfani da kalandar hijira shamsiya a kasashen Iran, Afghanistan, Tajikistan a hukumance a matsayin kalandar kwanan wata da ake yin aiki da ita a ƙasa. Baya ga al'ummomin Iran akwai al'ummomi da dama waɗanda suke gudanar da bukukuwan shekarar shamsiya a yankin gabas ta tsakiya da kuma wasu daga cikin al'ummomin nahiyar Asiya da hakan ya haɗa da Kurdawa da al'ummomi da dama na Pakistan, Turkiya, azerbaijan armenia turkmenistan tajikistan uzbekistan da mafi yawa daga cikin al'ummomin tsohuwar tarayyar soviet da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru 57 da suka gabata a rana irin ta yau wato 21 ga watan maris na shekara ta 1966 hukumar ilimi tarbiyya da kare al'adu ta majalisar ɗinkin duniya wato unesco a takaice ta sanya ranar da gwamnatin warin launin fata ta afirka ta kudu ta yi wa bakaken fatan kasar kisan kyashi a matsayin ranar kawo ƙarshen warin launin fata a duniya a rana irin ta wuce a shekara ta 1960 bakaken fata na afirka ta kudu kimanin dubu bakwai suka fito ta zanga-zangar lumana a birnin sharpeville na kasar afirka ta kudu suna allah da tsarin warin launin fata wanda yake iko da kasar a lokacin jami'an tsaron gwamnatin warar launin fata suka yi daren mikiya akan masu zanga-zangar inda suka kashe mutane 69 daga cikinsu sannan kuma wasu 180 suka samu munanan raunuka an kawo ƙarshen gwamnatin warar launin fata ne a ƙasar afirka ta kudu a cikin watan afrilun shekara ta 1990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 biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 To madalla yanzu lokacin da za a gyara zama domin a saurari labaran duniya. To da farko ga muhimman kanunsu. jagoran jun juhalin musulunci a iran ya jinjina wa masana iraniyawa kan rawar da suka taka wajen ci gaban kasar a rasha kuwa shugaban kasar china na ci gaba da gudanar da ziyarar aiki a birnin moscow a najeriya kuwa hukumar zaɓe na ci gaba da bin kadin sakamakon zaɓe a wasu jihohi da suka rage a kasar. to yanzu kuma ga labaran da ke dake jagoran juyin juhal musulunci a iran ayatollah da ali khamenei ya jinjina wa masana iraniyawa dangane da irin rawar da suka taka wajen ci gaban kasar tsawon shekaru 44 da samun nasarar juyin johali jagoran ya bayyana hakan ne a lokacin da ke gabatar da wani jawabi a yammacin yau a hubaran imam rida alaihi salam da ke birnin mashad a daidai lokacin da ake bukukuwan zagayowar shekarar shamsiya ta 1402 wanda jagoran ya saba gabatar da jawabi a duk ranar 1 ga watan farbardin na shekarar hijira shamsiya wanda shekaru uku kenan a jere ba tare da an gabatar da irin wannan jawabi ba saboda yaduwar cutar corona a cikin jawabin nasa jagoran ya jaddada cewa wajibi ne al'ummar iran din zama cikin faɗaka kowane lokaci kamar yadda ya bayyana cewa haɗin gwiwa a tsakanin dukkanin bangarori shine babban sirrin ci gaban ƙasa da kuma al'ummata sannan kuma ya bayyana cewa har kullum iran tana ƙoƙarin tabbatar da adalci daidai da mahanga irin ta addini da kuma bayar da yanci duk kowa da cewa dai wannan zai iya zama saɓanin yadda kasashen yammacin duniya musamman ma dai masu gaba da kasar iran din suke kallon yanci a mahangarsu yayin da ita kuma iran take kallon yanci a mahanga da tsari da kuma ma'auni irin na addinin musulunci jagoran juyin juhalin ya bayyana cewa rikicin bayan nan da aka haddasa a kasar ta iran da kuma irin matakan da iran ɗin ta ɗauka na warware al'amarin ta hanyoyi na lumana ya tabbatar da cewa ƙasar tana da karfin yin amfani da dukkanin hanyoyi na tabbatar da cewa ta kara al'ummata da kuma juyin juhali jagoran juyin juhalin kuma ya jaddada godesa ga masana musamman bangaren kiwon lafiya da suka samar da allurar rigakafin cutar corona wadda aka yi amfani da ita wajen dakile cutar a ƙasar. a kasar rasha kuwa shugaban kasar china xi jinping yana ci gaba da gudanar da ziyara aiki a kasar inda yake ganawa da manyan jami'an gwamnatin kasar ta rasha bayan isar sabbin na moscow a jade xi jinping ya gana da wasu daga cikin manyan jami'an gwamnatin kasar rasha da suka hada da shugaba vladimir putin da sa kwashe tsawon sa'o'i hudu da rabi suna tattaunawa a fadar kremlin a birnin moscow a keɓance a yau shugabannin biyu sun ci gaba da gudanar da tattaunawa akan batutuwa da dama da suka shafi alaƙoƙi da ke tsakanin su da kuma yadda za su ƙara bunƙasa su ta fuskokin siyasa tattalin arziki cinikayya da kuma tsaro dangane da batun rikicin ƙasar ukraine kuwa shugaban ƙasar china ya ce suna da kyakkyawar manufa wajen ganin an kawo ƙarshen rikicin ta hanyar sulhu da tattaunawa tare da fara ɗaukar matakai na dakatar da buɗe wuta wanda hakan zai bada damar komawa ga teburin tattaunawa tare da warware matsalolin ta hanyar lumana da kuma fahimtar juna. na sa bangaren shugaba putin ya yi lalimar habin da yankuran na kasar china tare da da cewa tun daga farko da rasha ta yi yan amfani da karfi na soji dangane da barazanar da ke fuskanta daga kasar ukraine ba kuma an kwashe tsawon shekaru takwas a jere tana tuntubar kasashen turai waɗanda su ne suke yin amfani da ukraine ɗin domin cutar da rasha amma hakan bai yi wani amfani ba a nata bangaren gwamnatin amurka ta yi watsi da yunkurin na kasar china na ganin an kawo ƙarshen yakin ukraine inda ta ce china tana tare da rasha ne saboda haka babu wani batun sulhu ko dakatar da buɗe wuta kan hukumar amurka za ta ƙara ware wani kasafin kuɗi na miliyan daloli domin siyan makamai da za ta tura wa gwamnatin ukraine domin ci gaba da yaƙi da rasha a can taron najeriya kuwa bayan sanar da sakamakon zaɓe na aksarin jihohi da aka gudanar da zaɓen halin yanzu dai hukumar inec tana ci gaba da bin kadin sauran sakamakon da ya rage sakamakon da fi ɗaukar hankali da yanzu haka shine na jihar adamawa inda hukumar zaɓen ta ce zaɓen bai cika ba yadda ya kamata akan haka an ɗage sanar da sakamakon sai bayan an sake bin kadin lamarin kan yadda zaɓen ya gudana a jihar katsina kuwa ɗan takarar jam'iyyar pdp sanata yakubu lado ɗan marke ya bayyana cewa ba su da yadda zaben ya gudana ba domin kuwa cewarsa magudi aka yi a fili kuma aka bi dukkanin hanyoyi domin a murguda sakamakon ya ce an yi amfani da hanyoyi daban-daban na magudi domin tabbatarwa apc da nasara kuma abin da ya faru kenan kuma sana da hujjoji da dalilai waɗanda za su gabatar wa kotu domin kalubalantar sakamakon to jama'a masu kada a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio voh a birnin tehran ma'aikatar harkokin wajen kasar habasha ta yi tar da zargin da amurka ta yi na aikata laifukan yaƙi a yankin tigray wannan da yana zuwa ne bayan da sakataren harkokin wajen amurka anthony blinken ya bayyana cewa dakaran habasha da na eritrea da kuma 'yan tawayen kungiyar kabilar tigray sun aikata laifukan yaƙi a rikicin na tsawon shekaru biyu wanda aka shafe ana gwabsawa a yankin sannan kuma ya bayyana cewa gwamnatin kasar habasha da kuma gwamnatin eritrea suna da hannu kai tsaye wajen aikata laifukan yaƙi da kuma kisan mutanen da basu ci basu gani ba gwamnatin ƙasar habasha ta yi watsi da wannan batu ta kuma bayyana cewa akwai magana ta siyasa kuma hakan yana zuwa ne a daidai lokacin da ake samun fahimtar juna tsakanin su da bangaren tigray wanda hakan ke da wata manufa ta siyasa asusun tallafawa yara ƙanana na majalisar ɗinkin duniya unicef ya ce kimanin yara miliyan 78 suna fuskantar hadarin kamuwa da cututtuka waɗanda suke yaduwa ta hanyar ruwan sha wannan bayanin yana kunshe ne a cikin wata sanarwa dauke da sa hannun babban daraktan shirin dr jen vivan wadda aka fitar a ranar jiya litinin kaso ɗaya cikin uku na yara a tare najeriya dai ba sa samun tsabtaccen ruwan sha a gidajensu kana kaso biyu cikin uku na yara ba su da makewayi ba kasafai ake mai da hankali wajen kula da tsaftar hannu ba inda kaso uku cikin hudu na yara ƙanana ba su da halin wanke hannayensu sakamakon rashin tsabtaccen ruwan sha da kuma rashin sabulu a gidajensu saunan dalili ne sanya najeriya kasancewa ɗaya daga cikin ƙasashe goma waɗanda suke fama da mutuwar yara sakamakon cututtukan da ake kama da su na rashin wanke hannu kamar cututtuka waɗanda suka danganci amai da gudawa da dai sauransu a cewar dr bevan to jama'a masu saurari ƙarshen labaran duniyar kenan. To bayan da aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai taskan mu ta shirye-shirye in zama fara da shirin na Afirka a yau. Afirka a yau. Masu sauraro barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wata fitowar ta shirin Afirka a yau. Shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa da suka shafi nahiyarmu ta Afirka. To a yau shirin namu zai dubi ne akan siyasar ƙasar Sudan. da halin da ake ciki na saɓani tsakanin rukunai biyu mafi girma na gwamnatin soja ta kwankwariya ƙasar da fatan za kusance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana wani salon maganar larabawa yana cewa duk lokacin da sojoji a cikin kasashen larabawa ɗin suka fito daga cikin barikokinsu sannan suka kifar da gwamnati suka shiga fagen siyasa tufa ba a cikin sauƙi suke iya komawa ba saboda zaƙin mulki da suke ɗanɗanawa ko dai wasu 'yan wasu sojojin su tilasta musu komawa ko kuma matsin lamba daga faran hula a cikin gida kuma daga ƙungiyoyin ƙasa da ƙasa ya tilasta musu komawa barikin da suka fito daga cikinsa. to kasar sudan dai ba ta da togiya daga cikin wannan halayya ta alaƙa soja da mulki tsohon shugaban kasar da aka haɓarar umar hassan albashir shine kyakkyawan misali ya hau kan ga mulki ta hanyar juyin mulkin da ya yi kuma matsin lamba na wajen da ya tilasta shi sauya kaki da jallabiya ya tsaya takara ya kuma lashe bayan da ya yi kiɗansa da rawarsa sauya tufafi daga kaki zuwa jallabiya bai sauya wannan tunanin nasa ba na ci gaba da riko da madafin iko sai da ya fuskanci matsin lamba daga al'ummar ƙasa da suka jajirce suna yin zanga-zanga dare da rana tsawon wata da watanni da hakan ya sa sojoji 'yan uwansa suka fito daga bariki suka kifar da shi da kwaci ga mulki. to su ma waɗanda suka kwace karagar mulkin daga hannun shugaba umar hassan albashar sun ci gaba da riko da madafun iko ba tare da sun nuna sha'awarsu ta za su sauka cikin sauƙi ba sai dai su ma sun fuskanci matsin lamba mai tsanani daga cikin gida da kuma waje duk da cewa na cikin gidan shine ya fi tasiri a kansu da kuma tsauri. ana samun saɓani a tsakanin manyan masu tafiyar da harkar gwamnati daga lokaci zuwa lokaci a kasashe daban-daban amma irin wanda yake tsakanin rukunai biyu masu tafiyar da gwamnatin su da riƙon a ƙasar sudan ya fito fili kuma al'umma ƙasar sun san da shi wato tsakanin janar abdulfattah al-burhan wanda shine shugaban rikon kudaden da mataimakin mataimakinsa muhammad hamdan dukulu ko kuma hamidati kamar yadda ake kiransa dukkan waɗannan mutanen biyu dai suna da mukami na janar-janar to a lokuta da dama sojojin da suke mulki sun sha bayyana cewa suna aiki da dukkanin ɓangarorin ƙasar wato al'ummar ƙasar da aji-aji na mutane kuma suna yin mu'amala da su ne bisa ma'auni ɗaya sai dai kuma bayan wani lokaci saɓani da ake da shi a tsakanin shugaban gwamnatin sojan ƙasar da mataimakinsa yana fitowa fili inda yake yin tasiri wajen yin alaƙa tsakaninsu da ɓangarorin fararen hula sojojin ƙasar wato rundunar sojan ƙasar ta sudan kenan sun fahimci wannan sabanin da ke faruwa tsakanin waɗannan manyan janar ɗin biyu don haka suka yi ƙoƙarin nesanta kansu da abin da ke faruwa sun yi zargin cewa wasu daga cikin manyan sojojin suna ƙoƙarin nuna kansu ta hanyar nuna cewa suna da matakan da suka fi dacewa fiye da na sauran sojojin ko kuma ɗaya ɓangaren kakakin sojan sudan ya ce mataki irin wannan na shigewa ga wani azarbabi da ɗaya daga cikin ɓangarorin suke yi yana kawo cikas akan tafarkin isa ga miƙa fararen hula mulki a cikin watan disamba na shekara ta 2022 an rattaba hannu a tsakanin sojoji masu mulki da kuma sauran fararen hula da suke tafiyar da sha'anin mulki a tarar sojojin a ƙarƙashin wannan jirgin da dai aka nada farar hula a matsayin firaminista sai kuma majalisar shugabanci ta farar hula da za a kafa ƙungiyoyi da jam'iyyu 40 ne suka rattaba hannu a kan wacce yarjejeniya tare da sojojin janar abdulfattah shugaban gwamnatin soja ta riƙon ƙwarya da kwamandar rundunar musamman ta soja janar muhammad hamadan duklo wato hamidati kamar yadda ake kiransa. sai daga baya an samu tsabani a tsakanin dukkan waɗannan ɓangarorin akan yadda za a aiwatar da ita kanta yarjejeniyar musamman ma tsakanin burhan da hamidati shi dai hamidati yana ganin cewa ya kamata a gaggauta mika farar hula madafan iko shi ko wajen da burhan yana ganin ya kamata a bi lamarin sannu a hankali cikin mataki-mataki sannan kuma yana ganin a shigar da ƙarin wasu ƙungiyoyi a ƙarƙashin yarjejeniyar da a baya ba su ciki wannan shine zahirin saɓanin da ke tsakanin ɓangarorin biyu na gwamnatin soja da riƙon ƙwarya a sudan sai dai abin da yake a ɓoye ya fi haka zurfi hamidat ya ki amincewa da abin da aka kira juyin mulki na biyu na burhan ranar 25 ga watan oktoba shekara ta 2021 da ya yanke shawarar rusa majalisar shugabanci da majalisar ministoci ta ƙasar da kuma kafa dokar wato gaggawa da ta ɓaci kuma yana son ganin a yi gaggawar aiwatar da ne saboda wani sashe nata ya kunshi a shiga da rundunarsa ta musamman a ƙarƙashin sojojin ƙasar idan aka haka bidat yana ganin cewa zai ba shi dama ya yi gogayya da burhan tare da cewa an tsara fara aiwatar da jijeniya da aka cimawa tsakanin sojoji da fararen hula daga ranar 1 ga watan janairu na wannan shekarar sai dai kuma Yaƙin cacar baki ya barki a tsakaninsu al'umma ƙasar ta sudan kuwa suka fara jin tsoron cewa wannan cacar bakin za ta iya juyawa zuwa fada da makami tsakanin sojojin da kuma runduna ta musamman dama da wani kar magana larabawa yana cewa magana ta fata baki ce masomin yaƙi da makami wannan ne sa sojojin ƙasa suka fito da sanarwa cewa su suna a matsayin 'yan barwanmu ne a saɓanin janarorin biyu burhan da kuma hamidati sanarwa ta baiwa al'ummar sudan nutsuwa na cewa ba za a yi yaƙi a tsakanin sojojin ba sannan kuma a lokaci ɗaya gargaɗi ne ga su sojojin wato manyan kenan da ƙananan sojoji suka yi musu na cewa su daina murza gashin baki a tsakanin su. in kuma za su yi to kada su gayyaci sojoji su taya su faɗa kuma ga dukkanin alamu rundunar sojan ta sudan ta yi nasara wajen daƙile rikicin da zai iya zama faɗa ko kuma a ce akalla sun jikirta shi zuwa wani lokaci a nan gaba domin kwana ɗaya daga wacce sanarwar da rundunar sojan ƙasar ta yi janar burhan da janar hamidati sun fitar da sanarwa akan cewa sun dakatar da musayar kalamai da suke yi a tsakaninsu sannan kuma suka haɗu da juna suka gudanar da tattaunawa wannan kuwa ita ce ganawa ta farko a tsakaninsu a cikin makonni masu yawa a ƙarshe suka amince da kafa kwamitin tsaro na haɗin gwiwa da ya kunshi sojoji da sauran kungiyoyi masu dauke da makamai a fadin kasar domin da mana suna ci gaba da sanya idanu a kan halin da kasar take ciki ta fuskar tsaro sai dai masu bin diddigin siyasar kasar suna cewa ai waɗannan mutanen biyu sun saba ganawa irin wannan bayan rikici ya zamana sun amince da wasu dokoki da za su aiki da su. amma kafin a je ko ina sai su sa kafa su take so domin wannan ba shine karan farko da suka yi na irin haka ba an yi wata a baya amma ba a je ko ina ba ta watse illa iyaka abun fata a wannan karan wannan irin wato yarjejeniyar da kuma taron da suka yi ya zama na da gaske ne zai zama maɗinkin barkar da ke tsakaninsu domin nesanta ƙasar sudan daga fada cikin matsaloli da ba su da amfani to masu sauraro za mu dasa aya a nan saboda lokacin shirin mu kurare da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafa kakkare muna gaita ku zuwa kanmu na intanet wwwtv 1ng slash radio wwwtv 1ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. yanzu kuma sai shiri na musamman a kan sabuwar shekarar hijira shamsiya ta 1402 da aka shiga a wannan talata a iran da sauran kasashe da ke amfani da wannan kalanda آغاز سال 1402 da شمسیه bismillah rahman rahim jama'a masu ware assalamu alaikum barkan ku da warhaka barkan kuma da sake saduwa da ku a wannan lokaci na sabuwar shekara iraniyawa da aka fi sani da idin nauruz na shekarar hijira shamsiya a ranar yau ɗaya ga watan farbardin wato watan farko na sabuwar shekarar shamsiyya. kamar dai da aka sani iraniyawa suna da al'adu da dama da suke gudanarwa lokacin bukukuwan idin nauruz wanda suka saba gudanarwa tun zamana da suka gabata domin jin yadda suke gudanar da irin waɗannan bukukuwa da kuma irin al'adu da suke da su a lokacin shagar sabon shekara ta noruz malam asadi wanda ba iraniya ne amma kuma ya karanci harshen hausa da adabinsa kuma abokin aikinmu a halin yanzu a hausa radio voh da ke ƙarƙashin hausa tv wanda kuma shine zai amsa mana wasu daga cikin tambayoyi waɗanda zan gabatar masa da Allah a cikin wannan shiri. da fatan masu saurare za a kasance tare da mu kuma za a biyo mu sannan a hankali har zuwa ƙarshen shirin. To madalla, Malam Asadi barka da zuwa wannan shiri na musamman dangane da sabuwar shekara ta hijira shamsiya wadda ake gudanarwa a nan kasar Iran da ma sauran kasashe da ke gudanar da bukukuwa na Noruz. Barka ka da Malam Abdullahi da kuma masu sauraren mu a daidai wannan lokaci. Ina yi mako barka da sabon shekara da kuma fatan alheri a gare ku a wannan rana ta idin norus to a matsayin tambaya ta farko malam asadi ko za ka kara mana haske akan abin da ake kira da idin norus da kuma lokacin da yake farawa to shi idin norus na nufin farkon shekara ta hijira shamsiya kuma shine ranar farko lokacin eh, da yanayi na dabi'a ke yin kyau kuma yana farawa ne daga ranar farko ta watan farvardin wato watan farko na shekarar hijiriya shamsiya kuma yana daya daga cikin bukukuwa da suka jima ana gudanar da su a tarihi waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke yi a lokacin wannan rana idan ta karato da kuma abubuwan da suke a lokacin wannan idi bisa la'akari da cewa idin noruz akasarin masu gudanar da shi musulmi ne akwai wasu al'adu da suka shafi addini a cikinsa kamar addu'o'in da ake yi musamman a wannan lokaci hakanan kuma akwai abubuwa da dama da ake yi na shirin noruz tun wata daya zuwa biyu kafin lokaci daga cikin irin wadannan abubuwa da iraniyawa suke yi kuwa akwai tsaftace muhalli sukan fitar da kayan da ke cikin gida su wanke su kamar su darduma labule da sauransu masu hali daga cikin suma sukan canza kayan gida baki daya ko wasu daga cikinsu tare da yin sabon fenti a gidan kamar yadda kuma sukan wanke gida baki daya tare da shirya shi yadda ya kamata domin tarbar baki daga yadda mutane suke gudanar da hada-hadar saye da sayarwa bako zai iya fahimtar cewa lallai wannan rana ta fara karatowa hakanan kuma daga cikin abubuwan da suke yi har da yin wata shimfida da take dauke da abubuwa da sunayensu ke eh, farawa da harafin sin a cikin harshen farisanci da suka kira hafsin waɗanne abubuwa ne iraniyawa suke sakawa a kan shimfidar da suke yi wadda ake kira da hafsin daga cikin abubuwa da suka dorawa kan shimfidar akwai kifi mai launin ja da ake sakawa a cikin kofi na gilashi da ruwa sai kuma kuwan kaza madubi burodi alkur'ani mai sarki tufaha tafarnuwa ciyawa kwandalar kudi alkama da dai sauransu baya ga wannan mal asadishin ko akwai wasu abubuwa na al'ada waɗanda suka keɓanci wasu lokuta na musamman kafin ranar idin norus akwai wasu al'adu waɗanda iraniyawa suke da su a ranaku na musamman kafin ranar norus daga cikin kuwa har da kai ziyara a ranar alhamis da ƙarshen shekara a kabrukan ‘yan uwansu tare da yi musu addu'o'i. bisa la'akari da cewa iran kasar musulmi ce ko akwai wasu addu'o'i na musamman da ake yi na shiga sabon shekara ta norus bayan nan kuma a daren laraba ta ƙarshen watan isfand wato watan ƙarshe na shekarar hijira shamsiya mai karewa da ake kira shahararren suri bisa ga al'ada a wannan dare iraniyawa sukan fita wajen gidajensu musamman ma matasa daga cikinsu inda sukan kunna vuta a gefen hanya suna rera waƙoƙin da suka gada kaka da kakanni mutane suna ziyartar danginsu a wannan dare musamman sofi daga cikinsu inda jikoki kan ba su kyautuka na musamman hakanan kuma a wannan dare iraniyawa sukan kunna turaren gamshi a cikin gidajensu. To bayan wannan kuma waɗanne abubuwa ne kuke yi a matsayinku na Iraniyawa daga ranar da aka shiga Noruz da sauran ranaku na wannan mako na farkon shekara. Kwarai kuwa a ranar Noruz iyalai sukan saka sabbin tufafi su zauna su yi karatun ƙur'ani kuma suyi addu'o'i akwai addu'a ta musamman da suke yi a wannan ranar da masauran kwanaki na cikin makon sabuwar shekara addu'ar ita ce ya allah ya mai juya zukata da ganai ya mai juya dare da rana ya mai juya halaye juya halina zuwa mafi giyawon hali a ranar 13 ga watan farbardin iraniyawa sukan fita daga cikin gidajensu Eh, ko za ka kara mana haske akan dalilin yin hakan da kuma inda suke zuwa a wannan rana da kuma irin abubuwan da wannan rana take banta da su da ake kira sisdabidar tun daga ranar farko ta noruz dangi da 'yan uwa da abokan arziki suna haduwa su ci abinci akan shimfida guda suna taya juna barka da sallah da murnar shiga sabuwar shekara hakanan kuma a wannan rana suna kai ziyara a gidajen magabata domin gaishe su da kuma kai musu kyautuka na musamman da suka kebanci wannan rana mafi yawan iyalai sukan karbi bakuncin danginsu a wannan rana kamar yadda akan bayar da kyautuka ga kanan yara a matsayin barka da sabon shekara haka ne a ranar goma sha uku ga watan farvardin iraniyawa sukan fita daga gidajensu zuwa wuraren shakatawa ko kuma wajen gari musamman a garuruwan da suke da saunuka inda sukan sha iskar dabi'a kamar yadda suke kiran ranar da ranar dabi'a sukan saka ciyawa a cikin ruwa a matsayin wata alama ta neman albarka da alheri a wannan sabuwar shekara to mala asadi ko kana da wani abin da kake so ka faɗa kafin mai bankwana da masu sauraron zan yi amfani da wannan damar a cikin wannan shirin domin in isar da saƙon taya murnar shiga sabuwar shekarar shamsiya ga dukkanin musulmi da kuma abokan aikina a nan hausa radio daga tehran ina yi muku fatan alheri baki daya da barka da sabuwar shekara hijira shamsiya kuma ina rokon allah ya kawo mana ya kawo mana cutar corona a dukkanin ƙasashen duniya baki daya allah ya maimaita mana amin to jama'a masu sauraronmu a nan muka kawo ƙarshen shirin namu wanda kuma a madadin waɗanda suka haɗa mana sautin shirin a faifai har kamala kamar da aka ji da kuma shi kansa malam asadi wanda ya kasance tare da ni a cikin wannan shiri kuma an sa mana wasu daga cikin tambayoyin da muka gabatar masa a gurguje dangane da idin nuruz ne abdullahi salihu nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya allah ya haɗa mu a saduwa ta gaba a huta lafiya yanzu kuma sai shirinmu na lafiya sai da kula. Lafiya sai da kula. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Barkan ku da yau da kuma sake saduwa da mu a wani shirin na lafiya sai da kula. Shirin rediyo Hausa VOH da ke tattauna batutuwan da suka shafi kiwon lafiyar al'adama musamman a nahiyar mu ta Afirka. To kasancewar muna tunkarar watan azumin Ramadana mai alfarma yau shirin zai mai da hankali ne kan wasu cututtuka ko larurori da masana sha'anin kiwon lafiya ke cewa mai fama da ɗaya daga cikin su zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumin. Da fatan za a kasance da mu a cikin shirin tare da ni Hassan Barka. Allah ka ba mu sa'a mai sama Allah ka taimake mu amin zan gaida likitoci masu kulawa da lahiyar masu kulawa da rayuwanmu mai sama Allah ka taimake su amin to a ashirin na yau dai kamar da aka riga aka ji muna mai da hankali ne kan wasu larurori da cutuka da masana sha'anin kiwon lafiya ke bada shawarar cewa mai fama da ɗaya daga su zai iya fuskantar matsala yayin gudanar da azumi nan da 'yan kwanaki masu zuwa ne idan allah ya kai al'ummar musulman duniya za su fara azumtar watan na ramadana To domin tattauna wannan batun a yau shirin ya gayyato muna da Dr. Sabu Ahmed, ƙwararren likita kana mai koyar da aikin likita a jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. To dakta yau muna magana ne akan wasu cututtuka da ake cewa a likitance mai fama da su ko ɗaya daga cikin su dole ne ya yi taka tsantsan da gudanar da azumi saboda zai iya samun matsaloli game da kiwon lafiyarsa a yayin gudanar da azumin. dokta waɗanne irin cututtuka ne haka ake magana a su. Masha kamar mutanen da suke da ciwo misali na siga to wannan azumi kan iya zama musu matsala kan ba wanda mutane shawara kar su yi azumi domin zai iya zama haɗari sannan haka da ciwon zuciya in ciwon zuciya ya yi nisa eh, rashin wadataccen abinci ko mutum yana azumi bai samu hatsi ya ce yadda zai samu kamashi ba zuciya ta kan mai da martani wajen bugawa fat-fat eh, a gurguje to buga zuciya ne kan iya zama mutum matsala ka ga ciwon zuciya ya tashi ma har ya samu bugun zuciya wato haɗa ta har ce kuma eh, rayuwar ta zama cikin haɗari yi so wannan likitoci ba su akan ba da shawaran kada mutum ya yi azumi ko wanda in sun shiga yasa aka kasa samun wadataccen abinci da dogon lokaci sai ga jinin yana nema ya ƙarin sama so wanda likita ya gwada shi ya ga alamun ya eh, yi shi nashi irin hawan jini ya kasance zai iya samun matsala idan yana azumi ba aka hana mutum amma akwai mai hawan jinin da lokacin azumi ma daɗi yake ji saboda bayanan da zai baya kan cewa azumin zai sa jikin shi ya koma kona kitse to in na kitse jikin mutum ya ragu kuwa musamman kitse irin na teɓa mai alaka da ciwon zuciya ciwon suga ciwon kansa ciwon ah, sanyi kashi ah, kitsen teɓa kenan to kaga kone ya samu sauki yi yana da matsala ko da na zuciya yana ga abin ya ma nafa hake ya yi sauki a mutum yana jin karfin jiki so akwai wanda ko da yana da ciwo din an gwada aga cewa azumin ba zai tasiri a kai ba za a iya kyale shi cikin ba wannan kenan mana. Na ce a gaida likita bokan turai a da niyya sosai. Zan gaida likitoci ba dan kuɗi suke ba. Turukta ya batun masu fama da ciwon koda duba da cewa za a kwashe sa'o'i da dama ba tare da shan ruwa ba eh su ma suna ɗaya daga cikin nau'in mutane saboda shi ta ga mutum ya rasa ruwa a jiki ɗaya daga cikin kayan jikin mutum da suka fara samun larurar shi ne koda. Saboda bai ciwon koda ma lallai dole ya samu ruwa akai-akai ba yadda za a takaita musu shan ruwa na dogon lokaci sannan haka kuma wani mutanen da ake treatment misali na kansa saboda matsanancin karfin maganin magungunan kansa ba yadda za a yi mutum ya azumi so abubuwan sa da yawa dai mun tsokaci a kan kaɗan daga ciki ne. turkta ya batun mata masu juna biyu ko masu shayarwa akwai wani illa idan sun ɗauki azumi ne. a ina akwai koshin lafiya babu illa mace mai shayarwa ta iya amma yanzu har aka ga alamun alamun zai samar da matsala an kan iya dakatar da ita saboda babu ba bin ma'ana ba wai doka da ya ce a mutu da kaza lalace ba wani lokaci akan duba a cikin wasu nauyoyin laruran a ga dacewan ko rashin dacewa ba wani lalle a ce eh, in dai mutum yana da kaza dole ne sai ya dakatar da azumi ba a cikin masu ciwon suga ma ko da suke gwada do ba a fayar san haka ba amma wani in dai suga naci bai tsanani ba kuma yana iya jurewa to wani wani yake yi ko ma don ya rage taiba domin masu ciwon suga na da nau'i da biyu wato type 2 diabetes rage kiba na matukar taimako wajen rage kaifin ciwon so ba lallai ne a hana mutum ba wani lokaci in dai mutum yana da karfi da kuruciyar zai iya ko da akwai ciwo aka auna a mizani a ga dacewa ko rashin dacewa yin azumi? to dukta wani batun kuma shine yanayin zafi da rana mai tsanani da ake fuskanta a kusan kasashe da dama musamman na yammacin afirka a lokacin azumin ko akwai wasu shawarwari haka da al'umma za su amfana da su a irin wannan yanayin eh, ga gaskiyar lamari shine eh, wuri da ke da tsanancin zafi dole ne mutane su shirya wannan matsanancin zafi, domin eh, tsananin zafi kan kara turarar da ruwan da ke jikin mutum mutum ya kara bushewa kuma ya samu larura. Kana ga wani mutum ya rage aiki a rana ya samu inuwa in da larura in da sukunin haka. Sannan mutum ya sha ruwa sosai lokacin yin suhur. Saboda jikin shi samu ranar ruwan da zai adana ya yi amfani saboda ko ba kai aiki ko mutum bai fita rana ya yi ya zufa sosai ba lallai wani ruwan zai fi fita sai dai zama na cewa a takaice ne ke fita ba da yawa kamar da ya fita rana yana aiki ba. so yanzu gaskiyar lamarin shi ne eh, mutum ya tattalin jikin shi da kuma sha ruwa sosai lokacin su zai taimaka. Allah ka ba mu sa mai sama Allah kiyaye ciwo gobe. To ma sauraro ga shi dai dakta ya koro da muhimmin bayani sai da kashe lokacin da muke da shi ya kawo jiki. A don haka sai a tarbe mu ranar talata mai zuwa don jin ci gaban wannan babi da muka buɗa game da azumin watan Ramadana. wanda idan Allah ya kai zai soma a cikin kwanaki masu zuwa. To yanzu dai a madadin shi Dr. namu Dr. sabu Ahmed daga Jami'ar Jos da ke birnin Jos a tarayyar Najeriya. Ni Hassan Barka da na gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. likita bokan a gaida likita bokan turai a sosai zan gaida likitoci badan kudi suke ba ha badan kudi suke ba ha badan budan yabo ba ha badan budan yabo kurin waka dai dan su ceci rayu ai sake wasu na ga Allah rabi yanzu kuma sai shirin nan na duniyar mu a yau duniyarmu a yau. bismillahir rahmanir rahim assalamu alaikum masu sauraro barkamu da haka barkamu da sake saduwa a cikin shirinmu na duniyarmu a yau shiri wanda yake kawo muku labarai masu muhimmanci wanda suka shafi siyasa tattalin arziki zamantakewa da kuma sauransu inda muke yi musu karin bayani sannan mu ji ra'ayi masana dangane da su da fatan masu sauraro za su kasance tare da mu a cikin shirmu na yau. da madala masu sauraro shirinmu na yau zai magana dangane da gayyatar da Sarki Salman bin Abdulaziz na ƙasar saudiya ya yi wa shugaban ƙasar iran said ibrahim ra'isi zuwa ƙasar ta saudiya a ranar lahadi da ta gabata mataimakin shugaban ma'aikata a fadar shugaban ƙasar iran muhammad jamshidi shine ya bayyana haka a shafinsa na twitter ya kuma kara da cewa saƙon sarkin ga shugaban ra'isi ya kara da cewa saudiya tana buƙatar kulla dangantaka ta siyasa da tattalin arziki masu ƙarfi tsakaninta da ƙasar iran jamshidi ya ƙara da cewa shugaba ra'isi ya yi maraba da wannan gayyatar kuma ya ce yana fatan ganin hakan zai tabbata nan ba da dadewa ba idan masu sauraro suna tare da mu a cikin watan da ya gabata ne wato gwamnatin ƙasar china ta shiga tsakani don sasanta ƙasashen saudiya da kuma iran a birnin beijing babban birnin ƙasar ta china inda a jawabin bayan sasantawa wakilan ƙasashen guda biyu suka bayyana cewa za su mai da cikakken hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen biyu sannan za su buɗe ofisoshin jakadancin su a babban biranen ƙasashen biyu a cikin watanni biyu masu zuwa kamar yadda kowa ya sani dai ƙasashen saudiya da iran sun katse hulɗar jakadanci a su ne tun shekara ta 2016 a lokacin da gwamnatin ƙasar saudiya ta zartar da hukuncin kisa kan shahid ayatullahi nimir bakin nimir wanda ya kasance babban malami mabiya masabar shi'a ne a ƙasar saudiya shahid nimir dai yana daga cikin manya-manya malaman masabar iyalan gidan manzon allah sallallahu alaihi wa ko kuma shi'a a ƙasar saudiya kuma ya shahara da sukan gwamnatin ƙasar saudiya saboda hanawa mabiya masabarsa tsiraru wa'anda aka mai da su saniyar ware a ƙasar ba su da wakili a gwamnatin ƙasar sannan hatta manhajar karatu a makarantun ƙasar ana tilasta musu karatun manhajar karatu na wahabiyawa ne mabiya masabar iyalan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko shi'a a ƙasar Saudiya dai suna zaune ne a kudancin ƙasar ta Saudiya kuma su ne mafi yawa a yankunan awamiya da kuma katif har ila yau akwai su da dama a cikin birnin madina manzon allah sallallahu alaihi wa sallam mai da hulɗar jakadanci tsakanin ƙasashen saudiya da iran dai ya gamu da mai da martani daban-daban a yankin gabas tsakiya da kuma sauran kasashen duniya a daidai lokacin da kasashen syria da wasu kasashen larabawa a yankin tekun farisa suke maraba da wannan sasantawar a bangare guda kuma haramci kasar isra'ila tana ganin ta yi asarar saudiya a wannan sasantawar don yanzu kuma saudiya za ta rage ko kuma dai ba za ta amince da wasu al'amura na cutar da jimhuriyar musulunci ta iran ba tunda a cikin yarjejeniyar sasantawar da bangarorin biyu sun bayyana cewa kada kowace ƙasa ta shiga cikin harkokin gida na wata ƙasa henry kissinger tsohon sakataren harkokin waje na ƙasar amurka ya bayyana cewa sasantawar da ƙasar china ta yi tsakanin ƙasashen saudiya da iran yana matsayin wata kasara babba ga amurka da kuma musamman harfi kasar isra'ila don daga yanzu kuma duk wani matakin da harfi kasar isra'ila ko amurka za ta ɗauka sai ta sanya siyasar ƙasar china a gabas ta tsakiya kafin ta sama takan da za ta ɗauka don ƙasar china wacce ta sulhunta wa'annan ƙasashe biyu ba za ta zauna tana ganin a ɓata tsakanin ƙasashen biyu ba don yin haka bata ayyukan na ƙasar china ce a matsayinta na ƙasa babba a yankin asiya gaba ɗaya kuma babban ƙasa mai ƙarfin tattalin arzikin a nahiyar da kuma duniya gaba ɗaya. wani bangare kuma wasu 'yan siyasa suna ganin mai da hulla jagadanci ko kuma dai sasantawa tsakanin ƙasashen iran da saudiya ba shi ne karshen dukkanin saɓani da ke tsakanin ƙasashen biyu ba sai dai a cikin al'amura daban-daban a yankin gabas ta tsakiya wannan sasantawan za ta yi tasiri sai dai wani mataki ne wanda zai rage matsaloli sannan mai yiwuwa ya warware wasu matsalolin gaba ɗaya daga cikin matsaloli wa'anda kasashen biyu wato iran da saudiya suke saɓani a kansu a yankin gabas tsakiya dai akwai matsalar kasar yemen wacce saudiya da wasu ƙawayenta na kasashen larabawa suka farwa da yaƙi a ranar 15 ga watan maris na shekara ta 2015 da sunan mai da tsohon shugaban kasar abdurrabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar bayan da ya yi murabus da kansa ƙasar saudiya dai a lokacin tana ganin za ta kwace ƙasar yemen a cikin makonni biyu kacal amma sai gashi an share shekaru takwas a yau ba tare da ta sami nasara a kan mutanen ƙasar yemen ba ko kuma ta mai da tsohon shugaban ƙasar kan kujerar shugabancin ƙasar ta yemen ba banda haka gwamnatin ƙasar yemen wace ƙungiyar houthi da haɗakan ƙabilun ƙasar da 'yan siyasa na ƙasar suke jagoranta sun sami ƙarfi sosai a wannan yakin inda suke iya kera makamai masu linzami wa'anda suke iya cillawa kuma su kai tsakiyar ƙasar saudiya da irin wa'annan makamai ne dai sojojin yemen suka lalata matatun man fetur da kuma kayakin kamfanin aramco na ƙasar saudiya banda haka sojojin ƙasar yemen suna da fasahar kera makamai daban-daban wa'anda ake zaton cewa ƙasar iran ce ta koya musu ali yanzu dai ƙasar saudiya ba za ta iya ci gaba da yaƙi da mutanen ƙasar yemen ba don irin yawan asarorin da ta yi ko kuma za ta ƙara yi kan yaƙar mutanen ƙasar ta yemen yaƙin da da alamu ba za ta taɓa samun nasara a cikinsa ba don haka masana da dama suna ganin sasantawa tsakanin iran da saudiya yana iya kawo ƙarshen yaƙin na yemen. da kasar yemen dai akwai siyasar kasar lebanon inda nan ma kasashen biyu suke da sabani mai yawa har ila yau akwai matsalar kasar syria wacce iran take daga cikin kasashe wa'anda suka kawo ƙarshen ƙungiyoyin 'yan ta'adda wa'anda suka mamaye kasar da kuma kasar iraki a shekara ta 2011 har yanzu ƙungiyar kasashen larabawa ta kasa mai da ƙasar syria cikin ƙungiyar saboda tsoron amurka da kuma kasashen saudiya wa'anda ba sa wannan ra'ayin har ila yau batun harbi kasar isra'ila da kuma mayar da take ci gaba da yi wa al'ummar falastinu a kasar falastinu na daga cikin manya-manyan al'amura da kasashen biyu suke saɓani a kansu kowa ya san cewa kasar iran da kokari wajen taimakawa al'ummar falastinu tun bayan kafa jumhuriyar musulunci ta iran a shekarar 1979 iran ce ta kafa kungiyar jihadil islami sannan ita ce take taimakawa dukkanin wa'annan kungiyoyi da fasahan kera makamai na linzami wa'anda suke tunkaran hamci kasar isra'ila da su amma kasar saudiya duk da cewa a aikace bata mai da hulɗa da hamshe ƙasar isra'ila kamar yadda wasu ƙasashen laraba suka yi ba amma a fili yake tana tare da hamshe ƙasar isra'ila ko da ta yi magana dangane da falastinu a baki ne kawai amma duk da haka ana sa ran sasantawa tsakanin ƙasashen biyu tare da shiga tsakani na ƙasar china wani abu ne mai muhimmancin gaske kuma mai yiwuwa a warware wasu matsaloli da dama a gabas ta tsakiya wanda suka shafi kasashen biyu to masu sauraro a nan za mu dasa aya cikin shirinmu ne yau sai kuma ta fito idan la kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to da wannan zamu ga kare sai Allah ya gobe za a je mu dauke da wani shirin kafin lokacin amurtan kowa da kowa nake muku fatan alheri a wai gari cikin koshin lafiya